rheumatic heart disease cuta ce da ke samun zuciya a dalilin rashin kulawa ko makin magance ciwon zafin wuya ga yara da ma manya musamman ma a wuraren da ke akwai cikowa rashin wadatacciyar iska da tsaftar muhalli ta yaya zafin wuya ke kawo cutar zuciya na RHD? Zafin wuya yana samuwa ne ta dalilin wasu ƙwayoyin cututtuka da ke sa jiki yana yakar kansa da kansa daga nan sai a kamu da zazzabi wato rheumatic fever wanda idan ba a yi magani yadda ya dace ba daga nan sai ya haifar da ciwon zuciya wato rheumatic heart disease menene alamun wannan ciwo na rhd Alamomin wannan ciwo sun hada da zafin jiki, ciwon gabbai ciwon kirji, shakar numfashi da kyar, tari, kumburi da kasalar jiki. Ciwon zuciyar da ake samu ta dalilin ciwon zafin wuya yana haddasa yawan zuwa asibiti akai-akai, rashin girma, bugawar zuciya, shanyewar jiki da kuma jinya har ƙarshen rayuwa wanda zai sa a dinga kashe maƙudan kuɗaɗe. To, me ya kamata na yi idan wani daga cikin iyalina ya kamu da ciwon zafin wuya? hanzarta ka je asibiti domin ganin ƙwararren likita ka kuma yi masa bayanin matsalolinka haka kuma ka ƙaurace wa duk wasu nau'in magungunan gargajiya domin ba za su kare ka daga kamuwa da ciwon zuciyar ba dole ƙwararru kan harkar lafiya ne kaɗai za su iya ɗora ka akan hanyar rabuwa da ciwon ka sani ciwon zafin wuya yana da sauƙi wajen magancewa amma sai ka kashe miliyoyin kuɗi kafin ka kai ga maganin ciwon zuciyar da ciwon zafin wuya ke haifarwa za a iya ƙauracewa da kamuwa da ciwon zafin wuya idan har aka daina daina zama a wajen da ke da cunkoso da rashin wadatacciyar iska da tsafta haka kuma a dinga yawaita wanke hannu akai-akai da kuma tsaftace ɗakuna. Hakan na nufin kenan na cire rai idan wani daga cikin iyalina ya kamu da wannan ciwon zuciyar? A'a har yanzu akwai dama musamman ma idan kai gaggawar neman taimakon asibiti a kan lokaci haɗa kuma da bin ƙa'idodi da shan dukkanin magungunan da likita ya ɗora ka akai idan kuma ba haka ba to dole sai an yi wa zuciyar aikin maƙudan kuɗaɗe Wannan sako ne daga ƙungiyar yaƙi da cutar ciwon zuciya a jihar Plateau, wato RHD Action and Heart Aid Trust. Domin neman ƙarin bayani sai ku neme mu a mu da ke lamba biyu titin Joseph Gomo daura da ofishin ƙungiyar 'yan jaridu na NUJ ko kuma ku lalibe mu akan lambar waya kamar haka sifili takwas ɗaya uku sifili sifili biyu takwas hudu biyar sifili.